الحمد لله الحمد لله أفضل من ذكر أمر بذكره وجعل ذلك أعظم ما يتعبد له به أحمده تعالى وأشكره وأتوب إلى الله وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أفضل من قام بذكر الله واشكر عبد قام بعباده الذكر لله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن استن بسنته واهتدى بهداه الى يوم الى يوم يقوم الاشهاد اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وتمسكوا بدينكم القويم واعلموا أن من أفضل ما يعبد الله به ذكر الله ذكر الله تعالى ودوام التعلق به إنها عبادة جليلة سهلة على العباد ميسورة ما أكسل من لا ما أكسل من لا يحسن يقوم بها إنها مصدر قوة القلب والبدن بذكر الله تحصل طمأنينة القلب وتتقوى ويتقوى البدن بذكر الله تتقوى العبودية من العبد لربه عز وجل عباد الله إنه من الكلمات العظيمة التي وردت النصوص بفضلها وعظم, وعظم شأنها كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله إنها كلمة تتضمن التبرؤ من الحول والقوة وتفويض الأمر كله لله سبحانه وقد وردت نصوص بفضلها وحدها كما جاء كما جاء فضلها كذلك في أحاديث أخرى مع أذكار أخرى فقد روى البخاري في صحيحه بل روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا إذا علونا كبرنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولكن تدعون سميعا بصيرا ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله فقال يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة قال أهل اللغة الحول الحركة والحيلة أي لا حركة ولا استطاعة ولا حيلة إلا بمشيئة الله تعالى وقيل معناه لا حول في دفع شر ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله عز وجل وقيل لا حول عن معصية الله إلا بإسمته ولا قوة على طاعته إلا بقوته وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال أمرني خليلي بسبع أمرني بحب المساكين والدنو منهم وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم وأمرني أن أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت الأرش أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه wa musulmi bayan godiya ga Allah da salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ina jan hankalinmu kamar kullum mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka mu kiyaye dokokinsa ya ku bayan Allah kafin in bayyana mana abin da za mu tattauna a kansa tambihi saboda masu zuwa lokacin da ake kiran sallah faɗakarwa ce da take da alaƙa da shigowa masallaci ranar juma'a lokacin da ake kiran sallah idan mutum ya shigo masallaci ana kiran sallah na biyu lokacin da liman ke kan mumbari to kada ya damu da kiran sallar ya kabbaran filarsa ya zauna domin sauraron ba kar a yi sallah a ciki ya fi muhimmanci a kan bin mai kiran sallah ko jiransa a lokacin kiran sallah amma in har an gama kiran sallah an fara hudu ba, to in ka shigo shine sai ka yi nafilar sannan ka zauna amma da kiran farko ne kiran farko wanda liman bai shigo ba idan ka zo ana yi to ka saurara kabila dan. domin shi idan ya gama dama ba hudu ba za a yi ba sai ka bari sai ka bi kiran sallarsa ya kare tsaf sannan sai ka yi nafilar ka sai ka zauna a masallaci in ko kira na biyu ne to kar ka ce za ka jira a gama shi sannan ka yi nafila domin lokacin da za a gama shi hudu ba za a fara da ka yi nafila a lokacin da ake hudu ba gara a ce ka yi ta a lokacin da ake kiran sallah allah sa an fahimci wannan ya ku bayan allah ku yi riko da addininku tsayayye wanda yake kan hanya wanda allah ya umarni da shi sannan kuma ku sani ya ku bayan allah cewa mafificin ko daga cikin mafificin abubuwan da allah ya umarni a bauta masa da su ambatan allah zikirin allah dawwama akan zikirin allah yana cikin manya-manyan ibadar da allah ya umarni a bauta masa da su lalle ambatan Allah ibada ce mai girma kuma ibada ce mai sauƙi mai sauƙi akan zuciya mai sauƙi akan harshe ba ta da matsala babu wata wahala da zaka sha akan ambato ambatan Allah ka ambace shi babu wanda ya kai mutumin da baya ambatan Allah to babu wanda ya kai shi kasala a duniya babu duka ba zagi za ka yi a asirce a cikin natsuwa da kwanciyar hankali dan me ba za ka ambaci Allah ba subhanahu wa ta'ala da addu'o'in da ya karantar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbansa lalle ambatan Allah masdari ne asali ne ginshiki ne mabubbuga ce ta ƙarfi ga zuciya mabubbuga ce ta ƙarfi ga jikin mutum da ambatan Allah ake samun nutsuwa a zuciya Allah bi zikrillahi tatma'innul qulub sannan da ambatan Allah jiki kan samu ƙarfi da ambatan Allah ubudiyya wato bauta ga Allah take ƙarfafa a samu kyakkyawar alaƙa tsakanin bawa da ubangijinsa to ya ku bayan Allah ba dukkan abin da ya shafi ambatan Allah yau za mu tattauna ba wata kalma ce wadda take zikiri ne babba daga cikin manyan zikirori da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya mana a kansa za mu tattauna a yau wannan zikiri shine zikirin faɗin la haula wala quwwata illa billah sau da yawa mutane suna ɗaukar wannan lafazi ana faɗin sa ne lokacin da wata musifa ta same ka daga ya ji labari marar daɗi sai ce la haula wala quwwata illa billah a'a in ka ji labari marar daɗi ko ka ga musifa ta oka wani ko a kanka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un istirja'i shi ake yi amma la haula wala quwwata illa billah wata babbar ibada ce mahallinta daban akwai wurare da yawa da ake ambatansa shine abin da zamu je a yau wannan kalma ta la haula wala quwwata illa billah kalma ce da ta kunshi mutum ya barranta daga dabararsa daga ƙarfinsa ya tabbatar da cewa ba shi da wata dabara ba shi da wani motsi ba shi da wani karfi ya fawwala komai ya miƙa wa Allah sai da Allah ya da shi wannan cikakkiyar kalma ce da take tabbatar da tauhidin mutum da tawakkalinsa da dogaransa ga Allah da kuma sabulewa mutum ya zare jikinsa daga duk wata dabara da wani tsimi da wani kintsi da yake ganin ya shi domin kare kansa to ya fita daga wannan abu ya miƙa wa Allah ya Allah kai ne mai ƙarfi ya Allah kai ne mai dabara ya Allah kai ne mai sanin komai na miƙa maka lamarina babu mai tsare ni daga sharri sai kai babu mai bani ƙarfin da zan rayu a kansa sai kai ya Allah to babu abin da ke sa mutum ya samu cin nasara a al'amuransa irin wannan kalma ta la haula wala quwwata illa billah wata rana abu musa al-ash'ari kamar da al-bukhari da muslim suka ruwaito yana ba mu labari cewa sun tafi khaibar ko a wata tafiya kamar dai ambata tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kasance yana ba da labarin yake cewa in muka hau wani tudu muna kabbara domin daga cikin sunna in ana tafiya sai aka hau tudu to a rika kabbara Allahu akbar Allahu akbar to sai suke yin wannan suna ɗaukaka sauti sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ji su sautin ya yi yawa sai yake cewa ayyuhan nas irba'u ala anfusikum ya ku mutane urfuqu ala anfusikum shine ma'anan irba'u urfuqu ku tausasa wa kanku ma'ana kar ku daga sauti wajen zikiri dagawar ce yawa ku sassauta wa kanku in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa innakum la tad'una asam wanda kuke kira ba kurma bane wala gha'iban ba kuma wanda baya nan bane walakin tad'una sami'an basira amma kuna kiran wanda yana ji yana gani kuma makusanci ne kame da ke a wata riwaya sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi ya zo gare ni ya zo kusa da ni in ji abu musa al-ash'ari wa ana aqulu fi nafsi a lokacin a zuciyata ina cewa la haula wa la quwwata illa billah annabi sallallahu alaihi wasallam ba jin sai ba yace a zuciyarsa yake faɗi qala sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ya abdullahi ibn qais ya kai abdullahi dan qais shine abu musa al-ash'ari sunansa kenan abdullahi dan qais sai ya ce qul annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ka ce la haula wala quwwata illa billah ku duba wata dacewa abinda yake faɗi kenan a zuciyarsa amma annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya umarce shi ka faɗi wannan kalma ta la haula wala quwwata illa billah sai ce fa innaha kanzun min kunuzil janna ita taska ce daga cikin taskokin aljanna saboda tarin ladan da mutum zai samu in yana yawaita faɗin la haula wala quwwata illa billah ma'abuta lugar larabci suna cewa abinda ake nufi da alhaulu shine alharakatu motsi walhilatu da dabara ba ni da wani in ka ce la haula ma'anarsa shine ba ni da wani motsi ba ni da wata dabara wala quwwata ba ni da wani ƙarfi illa billah sai ga Allah sai da Allah mana ga Allah na jingina shine dabara ta shine ƙarfi na shi zai tsare ni daga sharri shine kuma zai kimsa mini dukkan alherin da zai zo shine suke cewa har yanzu ai la harakata wala istita'ata babu motsi babu wani iko wala hilata babu wata dabara illa bi mashi'atillahi ta'ala sai Allah ya ga dama domin dama Allah ya faɗa wa mata sha'una. illa an yasha Allahu rabbul alamin wasu malamai kuma suka ce ma'anar la haula wala quwwata shine suka ce ai la haula fi daf'i sharrin wala quwwata fi tahsili khairin ba mu da wani karfi ba mu da wata dabara shine la haula ba wata dabara wajen tunkuɗa sharri sannan kuma babu wani karfi wajen samar da alheri illa billah sai da Allah mana in ba Allah ba ka da dabara in ba Allah ba ka da ƙarfi don haka tunda ko Allah yana nan to duk ƙarfinka da dabarar ka mai da shi zuwa ga Allah ka tabarru'i ka ce ya Allah ba na ji da wani ƙarfi da nake da shi wannan kalma malamai suna cewa wata kalma ce da take ruguza girman kai a zuciyar mutum ya rika jin cewa ba dabararsa ba ce ba ƙarfinsa ba ne ba iyawarsa ba ba iyawar wani ba a'a ƙarfin Allah ne ke kare shi ƙarfin allah ne ke bashi ƙarfin zuciya da imani wasu malamai kuma suka ce abin da ake nufi da wannan kalma la haula an ma'asiyatillah ba mu da dabarar da za mu kauce wa saɓan allah illa bi ismatihi sai idan allah ya kare mu shine ma'anar wannan la haula ai la haula an ma'asiyatillah ba yadda za mu juya mu kauce wa saɓan Allah sai da tsarewa daga Allah wala quwwata babu wani ƙarfi ala ta'atihi akan da'ar Allah sai da Allah ma'ana sai idan Allah ya baka ƙarfi al-imam Ahmad ya ruwato a hadisin Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu yana cewa amarani khalili bi sab'in masoyina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce ni da abubuwa guda bakwai ya kai bawan Allah ka saurari wannan abubuwa guda bakwai yace ya umarce ni bi hubbil masakin in rika son miskinai talakawa marasa shi in so su a zuciyata ya zama ina son su in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi da haka wa an adnuwa minhum kuma in kusance su in rika mu'amala da su in rika hulɗa da su in so su sannan ya ce ya umarce ni an anzura ila man huwa duni in rika dubi zuwa ga wanda yake ƙasa na wanda na fi shi a matsayi na duniya wanda na fi shi kuɗi na fi matsayi na fi shi abin ake mallaka a duniya to in rika kallonsa lokacin da nake al'amura na wannan zai sa in gode wa Allah ashe ni ma na fi wani kada in dubi zuwa ga wanda ya fi ni in ina dubi zuwa ga wanda ya fi ni to ba zan gode wa Allah ba sannan ya ce wa Allah an zura ila man huwa fauɗi wannan na gama na fassara shi wa amara ni sannan ya umarce ni an asilar rahim in sadar da zumuncin dangi na 'yan uwana wa in adbarat ko da su sun juya mun baya ni kada in juya musu baya in saurare su in ziyarce su in kula su in sadar da su da kyauta da dukkan abin da ya kamata wa amara ni ya kuma umarce ni allah as'ala ahadan shay'an kar in roƙi wani abu daga wani mutum mana ya umarce ni ya zama kar in je in yi roƙo in tambayi wani ba ni wani abu na duniya Ya ce in za ka iya rayuwar da baka roƙi kowa komai ba to ka zauna ka daure ya zama wannan shine halinka sannan wa amara yace ya umarce ni an aqula bil haqqi in faɗi gaskiya wa in kana murran ko da gaskiyar nan tana da ɗaci Ya ce ka faɗe ta ce wa ni Allah a khafa fillahi laumata la'imin ya kuma umarce ni kar in ji tsoron zargin mai zargi akan abin da yake shine gaskiya Wa'amarani ya kuma umarce ni an ukthira in yawaita faɗin la haula wa la illa wannan shine dalilin kawo wannan hadisi cewa in yawaita faɗin la haula wala quwwata illa billah fa innahunna yace waɗannan abubuwa min kanzin an ɗauko su ne daga wata taska min tahtil arshi daga ƙasan daga ƙarƙashin al'arshi kun ga ashe wannan kalma ba ƙaramar kalma ba ce al'imamun nawawi yana cewa malamai suna cewa sababin wannan muhimmanci da la haula wala quwwata take da shi shine ita kalma ce ta miƙa wuya ta sakin jiki ta rusunawa ta saɓulewa daga ƙarfi da dabara da miƙa wuya da sallama wa Allah da jin cewa kai ba kowa bane Allah ne ya fi ka to ka miƙa masa komai wa tafwidun ila Allah ka miƙa wa Allah komai ka fawwala masa lamari sai yadda ya da kai wa atirafun bil iz'an kuma sannan yadda ne da cewa da amincewa da cewa ka sakarwa Allah komai baka da wata dabara taka wa annahu la sani a ghairahu babu mai halitta babu mai aikata wani abu mai samar da shi a duniya sai shi wala radda li amrihi in kuma ya tsara abu ya ce za a yi shi wane zai zama kaza wane zai samu kaza wane zai rasa kaza to babu mai da wannan hukunci babu wanda isa ce a'a ya Allah ni zan hana abin da ka ce wani ba zai samu ba ni zan bashi abin da ka ce za ka ba wani ni zan hana babu wanda ya isa wannan to in ka faɗi la haula wala quwwata illa billah zuciyarka tana ƙara natsuwa da wannan ma'ana kana miƙa wa Allah ka cewa shine da komai wa annal abda la yamliku shay'a kuma sannan wani bawa bai mallaki komai ba komai na Allah ne min al'amri sannan ya ce abin da ake nufi da kanzi shine tarin lada da Allah ya tara wa mutum sannan malam ibn al-qayyim yana cewa yayin da wannan kalma ta zama kanzi in an ce kanzi kuwa taska taska ita ce dukiya mai tsada da aka ɓoye ta ba kowa yake gani ba asalin taska kenan dukiya mai tsada mai daraja wadda ba kowa ake bari ya ganta ba shi ya sa ya zama wannan sha'anin wannan kalmar ita ce ta zama kanzi wani wato taskace ko wata taskace daga aljanna aka baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa idan mutum ya faɗe ta to ya miƙa wuya ya sallama ya komawa zuwa ga Allah Allah wanda dukkan al'amura a hannunsa suke malamai suke cewa malam ibnu abko in ce abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu yana faɗi abin da ake nufi la haula bina alal amali bi ta'ati ba mu da dabarar da za mu mai aiki da da'a illa billahi sai Allah ya yarda wala quwwata lana ala tarkil ma'siyati illa billah wannan dai kamar da muka ambata dazu a baya ya ku bayan Allah wannan kalma kalma ce mai tsada kalma kuma mai muhimmanci daga cikin falalarta shine tana ƙara wa mutum ƙarfin zuciya malam ibnu taymiya yana cewa wannan kalma Ƙaulu la haula wala quwwata illa billah yujibul i'anata tana sabbaba Allah ya taimake ka in ka faɗe ta kana samun taimakon Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi ya sunnanta ta idan mai kiran sallah ya ce hayya ala sala ka ce la haula wala quwwata illa billah nan in ya ce hayya ala falah ka ce la haula wala quwwata illa billah ولهذا يؤمر بهذا من يخاف العين kuma don haka ake umartar duk mutumin da yake tsoron ko bakin mutane ko kambun baka ko wani sharri daga mutane to ya yawaita faɗin la haula wala quwwata illa billah ta ishe shi ta fi masa guru da laya faɗin la haula wala quwwata illa billah ni kalamari ne zuwa ga Allah kuma Allah yana jin ka Allah zai kare ka daga duk wani sharri da wani zai tinkare ka da shi daga cikin falalar la haula wala quwwata illa billah tana kankare zunubai ya zama cewa zunubanka Allah ya kankare su al-imam ahmad ya ruwato hadisi daga hadisin abdullahi bin amr ibn al-as radiyallahu cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya ce ma alal ardi rajulun babu wani mutum a bayan ƙasa ya ƙulu wanda zai ce la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah babu wanda zai faɗi wannan kalmomin illa kuffirat anhu dhunubuhu sai face an kankare masa zunubansa baki daya walau kanat akthara min zabadil bahar ko da sun fi kumfar teku yawa zunubanka a tattare tekun duniya baki daya a ce sun fi kumfar teku yawa to Allah madauki zai kankare maka in ka faɗi wannan kalma la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah daga cikin falalar wannan kalma har yanzu shine cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya ta ita da wasu daga cikin zikirori har yanzu a madadin alƙur'ani in mutum ya musulunta yanzu bai haddace fatiha ba kamar yadda ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabon musulunta in suka zo aka ce to ku yi sallah ya zama ba su haddace fatiha ba ba su haddace komai na alkur'ani ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar yadda wata rana wani mutum ya zo wurinsa a hadithin abdullahi bin abi aufa ya ce wani mutum ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ban haddace komai ba na alkur'ani sai ce koya mini wani abu wanda zai iya zama mini a madadin alkur'ani in ban haddace alkur'ani ba sai manzan Allah sallallahu sallama ya ce ka ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah in mutum ya musulunta yanzu zai iya faɗin wannan to ko bai karanta fatiha ba sallarsa ta yi kaga ashe akwai wannan hadisi yana nuna mana muhimmancin wannan kalma ta la haula wala quwwata illa billah to har mutumin yace ya, ya manzan Allah wannan ai ban Allah ne a ciki da zikiri me kuma rabona ni sai ce kai kuma ka ce Allahumma ighfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni a wannan a wata riwaya kuma urzuqni wahdini wa'afini sannan yi wannan addu'a daga cikin falalar wannan kalma ta la haula wala quwwata illa billah shine ita wannan kalma tsari ne daga shedan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya mana cewa duk mutumin da zai fita daga gidansa shi yasa ake son ka koya ma 'ya'yanka wannan uwa ta koya ma 'ya'yanta wannan addu'a lokacin da duk mutum zai fita daga gida kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idza kharaja min baitihi annabi sallallahu ya kasance idan ya fita daga gidansa faƙala mutum ya kai idan ya fita daga gidansa ya ce bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah in mutum ya faɗi wannan fayuqalu lahu sai a ce da shi mana Allah zai sa mala'iku su ce da shi hasbuka Allah ya ishe ka kad kufita ma'ana bashi haka kamar a ce wannan kalmar da ka faɗa ma ta isa qad kufita an ishe ka an isar maka wa an shiryar da kai wa wuqita an tsare ka fayalqa shaytanu shaytanan akhar sai shaydan ya haɗu da wani shaydan din fa yaqulu lahu sai ya da shi kaifa laka bi julin qad kufiya wa hudiya wa wuqiya ma'ana shaydan sai ya juya baya sai ya haɗu da wani shaydan ɗin da yake so ya zo gun wannan mutumin sai ce ina ai ba za ka iya komai ba me za ka iya yi akan mutumin da aka isar da shi ma'ana Allah ya ishe shi aka shiryar da shi sannan kuma aka tsare shi wannan falala ce ta la haula wala quwwata illa billah sannan daga cikin falalar la haula wala quwwata illa billah manzon Allah sallallahu alaihi ya ambaci cewa duk mutumin da ya kasa bacci da daddare mutum yakan yi bacci wani lokaci sai ya farka ya ta yawan farkawa ya kasa komawa bacci shine annabi sallallahu alaihi wasallam manta man ta'arra min al-layli duk mutumin da ya kasa bacci da daddare fa qala in ya farka sai ya ce la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah thumma qala sallallahu alaihi wasallam yace اللهم اغفر auda'a ko دعاء كوكو روكي كومي ustujiba lahu to za a amsa masa fa in tawadda'a wa da zai alwala a lokacin ya sallah qubilat hu za a karɓi sallarsa don haka idan mutum ya kasa bacci da daddare ya haddace waɗannan kalmomi ya rika yawan yin su sannan la haula wala quwwata illa billah babi ce kofofi ne daga cikin kofofin aljanna akwai hadisi akan haka lokaci ya kure ba sai mun karanto shi ba sannan kuma wannan kalmata la haula wala quwwata illa billah duk mutumin da ya dawwama a kanta waje da kowatan fi badanihi zai samu wani karfi a jikinsa ba zai zama malalaci ba in ka saba faɗin la haula wala quwwata illa billah har karfin jiki Allah zai baka daka ba za ka zama malalaci ba za ka samu karfi kamar da malam Ibnu al-qayyim yake faɗi a cikin littafinsa sa wabil sayf al sayf yake cewa wa sami'tu shaykh al-islam ibnu taymiyah a cikin al sayyib yana cewa na ji malam ibn taimiyya yana cewa zukuru atharan fi hadal bab yana ambatan wani tasiri a wannan ko wani asar wata riwaya daga sahabbai dangane da wannan babi na la haula wala quwwata illa billah yana cewa mala'iku lokacin da aka umarce su su ɗauki al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala sun ce wa Allah ya rabba na ya ubangijinmu kaifa nahmilu arshak ya za mu iya ɗaukar al'arshinka wa alaihi azamatuka wa jalaluka alhali ga girmanka a saman al'arshi faƙala sai allah ya ce da su ƙulu la haula wa la quwwata illa billahi al azim sai ce ku faɗi wannan shine mala'iku suka faɗa falamma qaluha yayin da suka faɗe ta hamiluha sai suka ɗauke ta malam ibn ibn yake faɗin wannan kamar da malam ibn qayyim ya ambata ya ku bayan Allah wannan kalma wani zai ce wai zikiri ashe ma yana da irin wannan tasirin da karfin ai matsalar mu ce ba mu yadda da zikirin ba mun ɗauka sa da baki ba tare da zuciya ta karɓa ba shine ma'anar zikiri faɗin baki ba tare da zuciya ta ji girman ubangiji a cikinta ba wannan baya ba da ma'ana sai dai ya raunana jiki ba zai karfafa zuciya ba ba kuma zai ƙarfafi jikin ba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 Allah ka tabbatar da mu akan hanya ya Allah duk wani abin damuwa da yake damun mu Allah kai mana sa. Allah ka ba mu nutsuwa a wannan rayuwa ta duniya Allah ka sa duniyar nan ta zama ba ita ce a gaban mu ba amma muna kallanta ne akan tafin hannunmu ya Allah ka sanya lahira ce a zuciyarmu tunaninta ne a zuciyarmu karfi da kuma girman ka shine a zuciyarmu Allah ka tabbatar da mu akan wannan addini